muna karatun littafin as-sarimul battar litasaddi Ashirar, ashrar na ash allama wahidu abdussalam bali hafizahullah wannan littafi ne ɗaya tamkar da dubu kamar yadda kullum nake faɗe nake sake maimaitawa cewa yana tinkarar bokaye da 'yan duba da 'yan sihiri da matsafa da masu secret society da 'yan cultism da duk wanda ya bi hanyar tsafi ko duba ko bori ko bokanci wajen ya yi wa wani maƙiyin shi ko ya wa wani ainihin wato don ya so shi ko don ya lalata rayuwar wani ko don ya kashe wani ya bi ta irin waɗannan hanyoyi don ya mishi makirci malam ya karantar da mu abubuwa da dama a littafin nan tafiya ta tafiya har malam ya zo mana ƙarshen fasli na shida za mu shiga fasli na bakwai sai lokaci ya ƙure mana a inda malam ya ce alfaslu sabi'u fasli na bakwai gaba ta bakwai daga cikin gaɓoɗin wannan littafi ilajul ma'qudi an zaujatihi yadda ake maganin wanda aka kulle shi ya kasa saduwa da matar shi a yi wa namiji asiri ya kasa saduwa da matar shi ko a yi wa mace asiri ta kasa yadda da mijinta me ke kawo wannan ta wace hanya suke bi waɗannan nau'uka ne waɗannan irin larururun suka karkasu dangane da namiji ko mace to me yaya ake maganin amma kafin nan sai malam ya ce ga min taɓi na ainihin kanun darussa awwalan na farko ya ce ta'arifin rabbi za a bayyana maka menene rabbi ɗin al'aqdu akadi ɗin kulle mutum da ake daga matar shi me ake nufi da wannan kama wani yanzu ya ce maka malam na ji ka ce kulle mutum ya kasa saduwa da matar shi me ake nufi kulle wannan to shine ani zaujati me ake nufi da wannan abu saniyan kaifa yahdusu rabtu yaya ake eh, irin wannan shi rabtin kullewa yake afkuwa salisan ilaju rabtin rajuli yadda ake maganin wannan cuta ta ƙudurce namiji ya ake magance ta irin wannan asirin wato nau'i ne na asiri amma shi kuma ya biyo wani tafarkin ne daban shine anan ba an yi ne don a hana auren ba ba an yi ne don a kashe auren ba ba an yi ne don a sa soyayyar shi a zuciyarta ko soyayyarta a zuciyar shi ba a'a an basu sun yi auren tsaf amma yana zuwa zai saduwa da ita sai ta kiyarda da shi tana zuwa sai ainihin ya kiyarda da ita ko makamancin haka to shine malam yake kawo maka yaya ake ai maganin shi inda namijin ne rabi'an na hudu ilaju rabbil mar'a yaya ake maganin irin wannan rabbi idan ga mace ne khamisan na biyar kaifa nufarriqu bainar rabbi wa dha'fil jinsi yaya za mu iya bambance tsakanin wannan rabb aka yi mishi asiri aka yi mai ya kasa saduwa da matar shi a wannan ku ba asiri ba ne yana da raunin gaba ne yana da ainihin wato kasala ne ko ku tsufa ne ya zo ya far mishi ko ku wani juyin juya halin rayuwa ne ya sa shi bai iya saduwa da matar kamar yadda yake a da to ta waɗanne hanyoyi za mu iya gane wancan mu bambance daga wannan jama'a mun gane wannan da kyau ko sadisan na bakwai ilaju ba'd anwa'il uku. to yana daga na shida yana daga ƙarƙashin waɗannan lalurori akwai asirin da za a yi wa mace sai ta kasa haihuwa akwai wanda za a yi wa namiji ya kasa haihuwa to malam sai ya ce zai kawo wasu ɓangare wani nau'uka daga magungunan wasu nau'uka na ainihin rashin haihuwa bakara kenan bakara shine a ce wane bakararre ne wance bakararra ce ai ba ta haihuwa ko wane bai haihuwa to me ke kawo rashin haihuwa ga ɗa namiji me ke kawo rashin haihuwa ga ya mace yaya za a iya gane wannan na aljani ne ta sababin aljani ne da izinin Allah ko ta sababin sihiri ne da izinin Allah Ya sa wance ba ta haihuwa kowa na bai haihuwa me maganin wannan ta ya za a iya ganewa me ya sa wance ba ta iya haihuwa a'a ta sababin ɗabi'a ce me ya yasa wani bai iya haihuwa a'a ta sababin ɗabi'a ne ta ya za a gane in an gane wani irin magani za a bashi duk wannan alherin sai salaf babu wannan gaba ɗaya a wurin mutaakhirina mutaakhirina daga ɗariƙa sai bori sai bokanci sai hayaniya da bankaura amma su salaf komai za su tsaya dalla dalla su bincike shi karkashin alkur'ani da sunna da fatoyin manyan malamai sannan kuma da ilimi na bincike to alherin Allah ya tabbata ga salaf akan haka ne babban malami daga cikin malaman salafiyya. alhafi ibn rajab ainihin wato alhambali ya rubuta littafi fadlu ilmi salafi ala ilmin khalaf yace falalar ɗaukakar da ke bambanci tsakanin ilimin salaf da ilimin khalaf yace ba abin da khalaf 'yan baya suka haddasa wa al'umma sai ruɗani da hayaniya amma su salaf alheri suka kawo shi yasa da zaran ka riƙe hanyar salaf sai ka ga kai kanka ka zauna lafiya ka zaunar da kowa lafiya in ka rike hanyar khalaf to ka shiga bala'i kuma duk wanda ke kusa da kai sai ya shiga cikin bala'i Allah ya kiyaye sabi'an na bakwai sai ce ilaji sur'atil qazfi wani da zaran ya fara saduwa da mace sai ya fara zubar da mani yanzu nan da ya fara saduwa da ita sai ya zubar da mani tun ita bata ma san me ake ciki ba tukuna balle ma ta fara jin daɗin saduwa to irin wannan larurar gaɗa namiji takan zama ɗabi'a wani lokacin takan san saboda wata aljana ko wani aljani ko asiri na tare da shi ya za a iya gane cewa wane da ke sur'atul qazaf gaggawa zubar da mani larura ce ta aljani ko asiri ko kuma a'a ɗabi'a ce ko kuma wani abu ne ya same shi in the psychological abin nan mini a ɗabi'ance ne abin ya same shi ma'ana ba larura ba ce ta same shi ba aljani ba ne ya shige shi ba asiri ba ne ya same shi amma haka siddan dan ya shiga wani hali na zurfin tunani ko ƙoƙarin warware wani abu da ya dame shi kuma sai je yana jima'i daga fara jima'in sai zub da mani to ya za a iya bambance waɗannan abubuwan duk malam zai kawo maka a hankali in ka bi shi to ya ake maganin irin wannan malam yake saminan na takwas tahsinatul arusaini qabla dukhuli wanda irin ainihin wato katangu za a baiwa ango da amarya kafin su sadu mai yiwa garin neman aure ta kayar da wani Ta kayar da wani an so a ba wani Allah bai yi ba to me yawa wani da wani nan da aka hana su matsafa ne suna zuwa wurin bokaye sai su ce za su kawo maka hari za a je a yi kulumboto za a yi kaza za a yi kaza to waɗanne irin katanguwa ne za ka samu da kai da amaryarka don ya zama ranar tarewa a tare lafiya saboda tsafin matsafa ya kai matukar da an taɓa kai amarya ranar da aka kai ta duk wata mata da ta je kai amaryar tana shiga gidan yadda ka san an shafa gidan da kalkashi ko kuɓewa. duk wata yar ɗaukan amarya da ta shiga tana shiga sai ta zame kwam in ta tashi sai ta kwashe da gudu ta kofar gida kaga ba zaman lafiya duk wannan yana daga cikin aikin bokaye jama'a mun gane to in ya zama anya mai kai maka amarya ta sha ƙasa ta zame anya amaryar nan zaka same ta lafiya to shi ne malam ya ce to gobe za mu ce ga laya ga guru ga rubutun sha ga tsafi ya ce za mu kawo maka qur'ani da hadisi insha Allah sannan malam ya ce namaziju amaliyatun li ilajin rabbi ga misali a aikace yadda malam ya bi ya ainihin wato warware waɗannan irin cututtuka da izinin Allah to misalai ne zai kawo maka ɗaya bayan ɗaya dangane da ainihin wannan matsala don kasancewa malam game da harkan nan ba wai ya yi alkafira ya shige ta bane a'a yana yi yana karantarwa a aikace kuma yana yi malam yake alfaslu sada fasli na bakwai ilajul ma'qudi an zawjatihi yadda ake maganin mutumin da ya za a yi mishi maganin shi mutumin da ya samu kanshi a halin an mai asiri bai iya saduwa da matar shi na farko malam yace arrabtu tukuna arrabtu menene rabtu din menene ma'anar cewa an ƙulla mutum daga matar shi ko an ƙulla mace daga mijinta me ake nufi da wannan kalmar ƙullewa ɗin ƙudircewa me ake nufi da kalmar an yi musu surkulle an yi musu tsirku to me ake nufi da wannan kalmar shine yace huwa an ya ajizar rajulul mustawil khilqa wal ghairul maridi an ityani zawjatihi shine mutumin da yake mai lafiyayyar halitta wato lafiyar shi kalau bai da mutuwar gaba bai da larurar komai sai a ga gashi ba mara lafiya ba kuma ya kasa saduwa da matar shi to ne rabti din mutumin da yake mai lafiyayya halitta bai da larurar rashin lafiya haka siddan sai a ga ya kasa saduwa da matar shi to sai a ce an yi mishi rabti wa idza aradna an na na'rifa kaifa yahduthu ar-rabt in kuwa muna son mu san yadda irin wannan kudurcewa ke faruwa wato al-aqd din kamar yadda aka fi sanin shi la budda min ma'rifati kaysiyati lintisabi awwala babu makawa dole mu fara sanin ta ya ake azzakarin ɗa namiji take tashi ya ake take kwanciya to ya ake al'intisab din me ke kawo miƙewa azzakarin ɗa namiji domin miƙewa azzakarin ɗa namiji ita ke kawo a iya saduwa in azzakari na kwance ɗa namiji ba zai iya saduwa da mace ba to me ke kawo ta ya ake miƙewa azzakari din awwalan malam ce abu na farko fasayolojiyatul amaliyatul jinsiyyati inda rajul wato yadda harkar saduwa take game da ɓangaren ɗa namiji yaya harkar saduwa take game da ainihin wato ɗa namiji yaya ƙira halittar ɗa namiji take wajen mazakutar shi da wajen miƙewa azzakarin shi da kai da komowar ainihin jini a cikin azzakarin da kai da komowar mani a cikin 'ya'yan marinan shi shi ne yake nufi da fasolojiya yace minal ma'alumi asalin kalma ce ta turanci suka ainihin rikitar da ita ta ainihin koma larabci kamar yadda ainihin wato inda an samu ƙwararru irin su hafiz ibrahim su ba zai yi su su hafiz ibrahim ba sa aron wata kalma daga turanci ko daga hausa su ara wa larabci a'a duk wata kalma sai shi hafiz ibrahim ya ce a gaya mai ko me ake so in ya kalle shi zai sa mai suna da larabci yake anal baharu fi ahsha'ihi birru kaminu yace ni wajen larabci teku ne yake wa hal sa'alul gawasu an eh, eh, sadifati yace an tambayi gogaggun malamai game da kwarewa ta a zuwa tambaya mana a bincika mana ma'ana shi yana ainihin ba alfahari yake wai yana kura jama'a ba a'a ana nuna mishi ne juyin juya halin duniya ya kai turawa ke kere-kere don haka dole ka koyi turanci don ka san sunayen abubuwa yace in dai wannan ne dalilin da zai sa ya koyi turanci to shi ba zai koyi turanci ba sai an kama mai isnadi in ko babu isnadi to a aje turanci gefe guda in rediyo aka kera a kawo mai rediyo yana kallon shi zai sa mai suna da larabci yace shi da larabe ne gangaren haihuwar uwa da uba kuma ya karatu a ƙasar masar min al ma'lum yace sanannen abu ne anna qadibar rajuli cewa azzakarin ɗa namiji tufa'atun min lahamin mattati yanki ne na nama mai laushi idza dukha fihi damun tasaba idan aka tukuɗa jini ya shiga cikin wannan nama mai laushi wato azzakari sai azzakarin ya miƙe wa Raja raja'a damur taha idan ko jinin ya komo da baya to shikenan sai azzakarin ya kwanta kaji ka fara jin wannan karatu masu sauraron mu mai yiwa daga nesa mai yiwa za su ce to wannan wani irin malami ne yake bayyana irin waɗannan kalmomi a'a mu haka da awan mu ta gada ka'idar da awan mu ta gini ne akan inna allaha la yastahi min al-haqqi Allah baya jin kunyar gaskiya haka muka gada daga salaf manyan mu can da suka wuce in karatu ya kama duk abin da ya kama faɗe ake ba ma jin kunyar kowa a duniyar nan domin Allah baya jin kunyar bayyana gaskiya domin zo muna bayyana mutane shari'ar Allah ba za mu yi ta kauce-kauce yadda za ka gaza fahimta ina ake nufi ba ko kuma ya kai ka ka fahimci saɓanin abin da ake so ka fahimta shi yasa karanta cikin sahihul bukhari kitabul ilmi ka ji inda bukhari ya kulla babin da ke bayani akan jin kunya game da neman ilimi ya kawo cewa aisha ta ce madalla da mata irin matan madina jin kunya bai hana su koyan karatu annabi na zaune ku sai wata mata ta zo ta ce ya manzon Allah ka san Allah baya jin kunyar gaskiya wannan mata ummu sulaimin kenan uwar anas tambaya take so za ta amma sai da ta fara sharar fage Allah bai jin kunyar gaskiya shin idan mace ta mafarkin namiji na saduwa da ita za ta yi wanka manzo Allah yake yi. Eh, amma in ta ga ruwan mani ummu salama mata annabi tana tsaye a wurin ita sai ta ji kunya sai da ta rufe ido take ya manzo Allah yanzu ta kan yi mafarkin namiji na saduwa da ita manzo Allah yake i eh, abin yakan faru haka to yanzu wannan tsarin salaf kenan in harka ta kama ta koyon addini to ba a jin kunya in kaga ka ji kunya to a wurin akwai wanda zai ɗauke maka wannan bayanin da kake ne to shi yasa in ka zo sai kai bayani sama sama sai ka wuce amma matukar ka zo ba ka karantar da mata ne yan mata ne samari ne matan aure ne manyan mazaje dattawa ƙananan yara in ka faɗi kalma azzakari ba su gane ba ka ce gindi ake nufi ba wani jin kunya addini ake so su fahimta ba kwana dan ba iskanci aka zo ba ana son su fahimci addinin ne me ake nufi jama'a an gane wannan da kyau ko to haka al'amarin yake yauwa Allah ya shiryar da mu dan abin da yake kwaran mutane kenan wata mata ta zo wurin Annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce ya Allah ya ake wankan haila manzo Allah yake ki je ki samu ruwa mai tsarki ki wanka ki samu turare da auduga ki je ki amfani da ita take kaifa atafahhar ya zan yi manzo Allah yake tafahari ki tafi ki tsarki aka ce ta ce kai yaya manzo Allah ya ce subhanallahi tafahari ki je ki tsarki aka ce sai Aisha ta janye hannunta ta ce ke zaki wa mata abin faɗi ki je ki wanka tsaf in kika gama wankan hailaki sai ki saka audugan nan ki dangwalo turare duk inda jini ya zuzzuba saboda karnin jinin haila baya tafiya dan an yi wanka sai ki biki rinka shashafa ainihin turaren nan a makwancin jinin abin da yake nufi kenan to haka al'amarin nan yake inda a yau mun samu mata ƙwararru gogaggun malamai mata ba 'yan acaɓa ba ko 'yan ta kife, wanda ita ma iyaka karatunta ahalari ahalarin ma ba ta iya jan bakin daidai balle ta fasara in an samu gogaggu ƙwararru malamai mata sai su je su ta karantar da mata 'yan uwansu in ba haka ba malami namiji sai ya shiga ya karantar da mata addini ya koya musu tas duk tambayar da suka yi mishi matukar ya sani ya gaya musu babu jin kunya jama'a mun gane wannan da kyau ko Shi ne sai malam yake cewa sanannen abu ne shi azzakarin ɗa namiji nama ne yanki haka mai laushi in jini ya kwarara cikin shi shine sai kaga ya miƙe da zaran jinin ya janye sai kuma kaga ya kwanta daga yau ga ka fahimci wannan karatun har ka ga azzakari ya miƙe to jini ya zo cikin shi yana komawa ya lankwashe to babu ainihin komai a cikin shi na daga jini kenan malam ce wa amaliyatu lintisabi tamurru bi marahil salasin harkan miƙewa azzakari din nan to tana ainihin shiga hali ko kuma matakai guda uku al-awwal halin farko inda hudusul isaratil jinsiyyati lirrajuli yayin da sha'awar ɗa namiji ta tashi ta ƙumul khisyatu sai 'ya'yan golayen shi 'ya'yan marinan shi sai su miƙe su tsayu bi ifrazi hormonatin ta subbo fiddan su waɗannan 'ya'yan marena na ɗa namiji da zaran sha'awan ɗa namiji ta miƙe sai su tunkuɗo wasu ainihin wato sinadarai waɗanda waɗannan sinadarai su ne suke bangazo jini hatta ya silal hormon ila jildin ra'asi har waɗannan ainihin wato eh, sinadarai da suke tunkuɗo jini su kuma sai su tunkuɗo jinin har sai ya zo daidai kan azzakari wa jisma bima yushbihu at-tayar al-kahraba'iyya shikenan wannan ainihin wato jini da ya tunkuɗo daga ainihin ƴaƴan marena ya zo kan azzakarin sai kuma ya harbi jiki sai jiki ya ɗauki sha'awa kamar yadda shokin na wutar lantarki yake ɗauka in shokin na wutar lantarki ya taɓa ka a hannu sai ka ji duk jikinka ya amsa ko to haka da zaran sha'awa ta taso maka kai ɗa namiji a zuci kenan sai 'ya'yan ka sai su tashi sai su kumbura suna kumbura sai wasu sinadarai sai su bangazo jini daga cikin 'ya'yan marinan yana biyo kan azzakarin yana isowa kan azzakarin sai kuma ka ji jikinka gaba ɗaya ya ɗauki sha'awa kamar shukin na wutar lantarki matakin farko kenan asani mataki na biyu tasulul isaratul jinsiyatu ila al markaz al muhtasi bidhalika fil mukhi wannan sha'awa da ta taso sai kuma ta kai wata daba ta musamman wadda ita ke sarrafa ainihin sha'awa ta ɗan adam wadda ke cikin ainihin ɓargon shi shine kamar gyaran wannan magana da muka yi akan cewa wadda ke cikin callakar shi na uku fayaƙumu markazul isaratil jinsiya fil mukhi to sai wannan ɓangare wannan cibiya da ke tado da sha'awa wadda take cikin ainihin lakashi sai ta tsayu bi irsali isharatin sari'a ita kuma sai ta rinka aikawa da wasu saƙonni cikin gaggawa ila markazil a asabit tanasuliya fil amudil fakari su kuma waɗannan ainihin wato isharori in suka taso cikin gaggawa sai su koma cikin gaggawa su kai saƙo da gaɓoɓi waɗanda su ne ke tado da ainihin wato sha'awar da ke sa ɗan adam ya haihu sai su koma da ita ainihin wato cikin laka ɗin asul wato shi ne ainihin tsatso ko kuma gadon baya inda zalika to a daidai wannan hali ne yantafi simamun kana mughlaqan wata ainihin wato wata ƙofa da take a rufe to sai ta bude yanfatihu simamun kana mughlaqan wata kofa wadda a rufe take to shikenan sai ta bude fatasilu dima'u sai jini ya taho mutadaffiqatan yana tun kuɗo juna fil a'ba'i tanasuliyya a cikin gaɓoɓi ko kuma jijiyoyin da ke ainihin ta hanya haka ne ɗan adam yake haihuwa muttaji hakan ilal qabidi wannan jini in aka rinka tunkuɗo shi sai fuskanto daidai inda azzakarin ɗa namiji yake wata subbu fihi dima'a wannan tunkuɗowa sai ta tunkuɗo jini bayan ta subu kenan sai azzakarin ya miƙe yanzu kaji ana gaya maka matakai guda uku waɗanda matakin farko shine sha'awa na shiga cikin zuciyar ɗan adam shi kenan wannan sha'awa da ta shiga cikin zuciyar ɗan adam sai 'ya'yan marenan shi sai su tsayi sai su tunkuɗo ainihin wato wasu sinadarai waɗannan ƙwayoyin sinadarai da za su taho su kuma za su taso da jini da zaran sun taso da jini ɗin nan sai saƙo ya marmaza sai koma zuwa ga laka cewa to akwai buƙatar ita laka ta ba da umarni ga gaɓoɓin da su ne suke sanya ɗan adam ya haihu sannan da zarar ainihin haka ta faru sai jini ya taho ya kwararo zuwa kan azzakari da zarar haka shi kuma sai kan azzakari ko kuma azzakari sai ya tsayu to da zarar haka ta faru ga kan azzakari ya miƙe ga kuma ainihin sha'awa ta tashi ga kuma 'ya'yan marena tunda sun riga sun ba da wannan ishara sai mani ya zo sai taru a cikinsu yana taruwa a cikinsu Shi kenan ɗan adam a shirye yake a lokacin ya jima'i in kuma bai samu jima'i ba har ya samu abin da ke madadin jima'i zai iya fitar da mani domin ba abin da ya rage mishi sai jima'i ko kuma fitar da mani din saboda duk harkar da ake nema ta saduwa komai sha'awa ta tashi ƴaƴan marena sun miƙe mani ya tattaru jini ya shiga cikin azzakari azzakarin ya miƙe to jima'i kawai yake jira ya fara to yanzu kaga in irin haka ta faru to a daidai lokacin ne kuma sai aikin boka sai ya fara ta asiri. dan haka sai malam yace kaifa yahduthu rabtu inda rajuli to yaya ne shi rabtin ya ake kulle namiji din ya irin wannan rabbi yake faruwa ga da namiji يتمركز شيطان السهر في في مخ الرجل وبالتحديد في مركز الإثارة الجنسية الذي fil الإشارات في إلى الأعضاء التناسلية yace to shi shaiɗanin da boka ya tunkuɗo domin ya tsayu wajen gabatar da wannan sihiri sai shi wannan shaidani ya je ya kafa dabashi a ainihin wato ɓangaren lakar ɗan adam ɓangaren laka ta mutum ɗin sai ce ɓangaren kuwa wanda yake da alaƙa da tayar da sha'awa sai ya tsayu wannan wanda yake wannan ɓangare shi yake aiko da saƙonnin gaggawa zuwa ga gaɓoɓi na saduwa ثم يترك الأعضاء التناسلية تعمل طبيعية شيطان الجنين zai je tsaya daidai inda sha'awa ke tasowa da daidai inda saƙo yake tasowa na cewa jini ya taso ya shiga cikin azzakari zai tsaya tsaf yana kallon duk waɗannan abubuwa kowanne ya aikin shi yadda ake so sha'awa ta tashi mani ya taru a cikin 'ya'yan marena azzakari jini ya cika cikin shi komai sai ya tafi daidai fa'iza tarabal insanu min zaujatihi da zaran mutum ya kusanci matar shi ga sha'awa ta tashi ga zakari ya miƙe komai wa arada min hal muashara so ya sadu da ita attala shaytanu markaz al-isarati al-jinsiyya fil mukhi nan da nan sai shi wannan shaytanin da aka turo don sihirin sai ya dakile wannan cibiya da ke aiko da tayar da sha'awa ta dan adam din sai dakile ta don haka fata tawaqqafu al al-mursala waɗannan saƙonni da aka aiko cikin gaggawa waɗanda suke tura mani jini ya shiga cikin azzakarin sai su dakata ilal zakin lati duk huddam sai su tsaya a zuwa a cikin gabar da ainihin take tunkudo jinin sulka baby gabar da take tunkudo jinin cikin azzakarin kafin ainihin wato jinin ya iso shikenan sai a dakile shi kayyan tafi ba wanda inda an shi ya tunkudo to shine azzakarin zai miƙe inda zalika ya taraja'u damu sari'an anan qabidi to anan take sai wannan jini cikin gaggawa sai ya koma da baya ba zai samu kaiwa ga azzakarin ba fayartakhil kabibu dan haka sai azzakarin ya kwanta wa yankamishi sai lankwani to ka ji yadda harkar take faruwa aljanin zai bar komai ya ci gaba da gudana sai ya ga da zara an zo za a saka azzakarin cikin farjin sai dakile wannan bangaren yana dakilewa shikenan sai jinin ya dawo daga baya sai sha'awar ta kwanta sai ta rinka ga kamar ya mata wulakanci yaya sai sha'awar shi ta tashi shi ma ainihin sha'awar ta tashi kowa jira ake a sadu kuma sai azzakarin shi ta kwanta sai mai yiwa matar ta rinka zargin shi ko kuma wani abu makamancin haka a halin cewa ba laifin shi bane ba laifin matar bane shedanin sihirin ne yake aikin shi ولذلك تجد الرجل طبيعي rajul tabi'iyan inda ma يباعد zawjatahu dan haka a ɗabi'ance sai ka ga mutum yayin da yake wasa da matar shi au ha ko san da yake ta, ai muntasibal qadibi sai ka gan shi san da yake ta, ko yake wasa da ita azzakarin shi ta miƙe fa idza iqtaraba minha kamasha amma da zaran ya kusance ta sai azzakarin ya lankwashe fala yastati'u an ya'tiya halilatahu a irin wannan halin sai kasa saduwa da matar shi لأن الانتصاب عامل رئيسي لإتمام العملية الجنسية كما huwa معلوم domin miƙewa azzakari ga ɗa namiji shine jagora wajen cikar saduwa ta tsakanin mace da namiji kamar yadda yake sananne ne in azzakari bai miƙe ba namiji zai iya saduwa da mace ba zai iya ba to dan haka sanda yake wasa da ita azzakari ya miƙe da zaran ya ɗau azzakarin zai sa a fargin sai ta kwanta shikenan sai ya kasa ainihin biyan bukata wa ahyanan malam yace wani lokacin tajidun rajula mutazawwijan bimra'ataini sai ka samu mutum ɗaya yana da mace biyu wa huwa marbutun an wahidatin duna al-ukhra ya kasa saduwa da ainihin ɗayar amma ɗayar kuma zai iya saduwa da ita li'anna shaytana sihiri yu'attilu markaz al-isarati al-jinsiyya idza iktaraba minha ba don komai ba don shi shaidanin da aka wakilta da sihirin yana dakatar da gaɓoɓin da ke tayar da sha'awar saduwa yayin da shi wannan miji ya kusanci matar da ake nufin aiwa asirin tsakanin ita da shi annahu mukallafin bi rabbihi an hafaqat domin shi aljanin an wakilta shi ne kadai ya hana mijin saduwa da wance ban da wance Na haka sai ga matan shi biyu in ya zo ɗakin wance lafiya kalau in ya zo ɗakin wance kasala bacci in ma azzakarin ta tashi ya kasa saduwa da ita to anan abin da muke cewa kishiyoyin da ke fama da irin wannan larura to da dama sukan kawo zargi akan cewa ita kishiyar can da miji ke iya saduwa da ita ita ce ta wannan abu in kika haka kin yi zato annabi ku a cikin hadisi yana cewa iyakum wazzan fa inna zanna akzabul hadith ku daina zato ku daina tsammani ku daina yanki faɗi domin yanki faɗi ko zato shine labari mafi ƙaryar labari a cikin alƙur'ani ne Allah maɗaukakin sarki ya ce. inna zanna la yughni min alhaqqi shay'a in dai ana neman gaskiya to zato baya wadatarwa game da komai in dai gaskiya ce jama'a mun gane wannan da kyau ko don haka mata da ke fama da irin wannan larurar ki sani da cewa ta iya yiwa ke kanki ce kike fama da namiji aljani wannan namijin aljani da kike fama da shi in kika je kika yi aure duk sanda mijinki ya zo zai sadu da ke mijinki na sunna sai shi wancan mijinki aljani da yake ganin yana da awa shi mijinki ne tun kan wannan mijinki na hakika ya aure ki sai shi wannan aljanin ya wa da mijinki ɗinnan nan na haƙiƙa gaɓoɓin saduwa sai zan ki koma kina zargin ko kishe kike ce a halin larurar tare take gare ki to kin ga irin wannan in matsala ce matsala kamata yayi a fara bincika kike da kanki tukuna ya kamata a fara gane irin wannan mutum ya zo wurinka matan shi biyu ko uku duk ranar saduwa da wance sai ya samu kanshi a halin kunci amma duk ranar saduwa da wance da wance sai ya samu kanshi a halin lafiya lau to da shi da matar da take da matsalar sai a bincike tsakaninsu a yi mishi karatun alkur'ani a bincike shi tsaf in aka ga babu abin da ya biyo baya sai a aje shi gefe guda a dawo kan matar in sha Allahu larura za ta bayyana a tsakaninsu gaba ɗaya kaddara cewa kai musu karatu duk ba abin da ya faru za ka zo ka ji mataki ne kan mataki don ta iya yiwa kai mishi karatu ya ce lafiya kalau bai ji komai a jikin shi ba ita ma kai mata karatu ta ce lafiya kalau ta ji komai a jikinta ba to a wannan halin ne za ka ji mataki na gaba da za a shiga har inda za a iya bin larura a gano ta a hankali Zama mun gane wannan da ke ko sai sa mata su daina zargi don in kika yi wannan zargin za ki zo ƙarshen ta ki zargi kishi yake a halin ba laifinta. Allah ya kiyaye malam ya ce ka ji wannan matsala dangane da ɗa namiji kenan to game da ya mace fa malam ya ce rabtul mar'a rabtul mar'a to kamar yadda na faɗi ga mace ɗin nan zai iya faruwa ga namiji in kai aure da can kana zaune gauro ne kai kotu zuru mewa kana da mace aljana wadda ta aure ka kana so ko baka so Obade, a bacci sai ka ga ta zo maka a surar balarabiya ko indiya ko kyakkyawan mace mai sura mai gashi shi kenan sai ta rinka biya maka bukata kana nan kana nan kana nan in ka matsa za ka yi aure har in Allah ba ka iko ka sami yin auren to sai ta zo duk sanda ka zo za ka sadu da wannan kishiyarta kenan ita a wurinta haka za ka ji tana cewa an yi mata kishiya tunda ita aljanar tana ganin kai mijinta ne to yanzu ka je kayo aure wai kayo mata kishiya to duk sanda ka zo sai ta bari sai sha'awar ka ta tashi akan amaryar ka ta haƙiƙa sai ta baƙile inda zai taso da sha'awa sai ka ji sha'awar ta kwanta to kaga irin wannan sai an bincika don ai kokarin gane in larura a gare ka ne a raba ka da ita da izinin Allah in daga amaryar ne a raba waɗannan abubuwan babu shakka duk mutumin da ya zo maka da larura irin wannan labudda sai an samu haɗin kai game da shi da matar shi duk matar da ta zo maka da larura sai an samu haɗin kai tsakanin ita da mijinta in ba haka ba dan kana ganin yarka ce ko yar uwarka ce sai ta zo sai ta ce to bari ka taimaka mata kana ganin ba sai lalle mijinta ya zo ba sai ka bincika sai zan matsala ba a gare ta take ba kaga ashe da ya zama mijinta ya ba da cikakken goyon baya da haɗin kai in ba haka ba akwai matar da sai ta shekara goma shekara sha biyar shekara ashirin shekara biyar shekara uku wata kaza mijinta zai iya saduwa da ita duk sanda ya zo zai sadu da ita sai matsala sai ta faru duk sanda ya zo zai sadu da ita sai matsala ta faru kai wata ma da zaran mai gidan ya shiga ɗakin sai ji gangadi sai ji bacci sai ji kasala sai ji gajiya shikenan Allah madaukakin sarki ya kiyaye shine malam yace rabbul mar'a yadda ainihin wato kulle mace ke faruwa yaya ne larura take faruwa ta bangaren mace wa kama ya hadisu lil rajuli rabtun an zawjatihi kadhalika ya hadisu lil ah, mar'ati rabtun an zawjiha kamar yadda ike faruwa ga namiji a kulle shi ya kasa saduwa da matar shi haka nan mace akan kulle ta ta kasa ainihin yadda da mijinta wa rabtul mar'ati khamsatu anwa'in na bangaren mace kullewa irin asirin da ake wa mata su kasa saduwa da mijinsu to nau'i biyar ne na namiji dai dama ka ji guda ne kawai shi ne me ya zo saduwa da ita azzakari ya tashi amma wajen saduwar sai kwanta amma mace fa to nata launin launin yana fita a launi biyar ne shi ne malam yake cewa wa rabtul mar'ati khamsatu anwa'in na mace to kashi biyar ne awwalan na farko rabtul man'i akwai rabtul man'i irin waɗannan kalmomin in kana koyar da ilimi ba su a haka kawai rabtul man'i in ɗalibi ya ce maka me rabtul man'i sai ka gaya mishi ta'arifi ma'ana kulle mace da za a yi ta yadda da mijinta to me ake miki da wannan malam yace wa huwa an tuhawila al mar'atu man azawjiha min ityaniha shine mace sai iyakar kokarin da za ta yi wajen hana mijinta saduwa da ita wa zalika bi an talfiqa fakhidaiha ba'daha bi ba'din wannan ko yana faruwa ne yadda take haɗe cinyarta ta matse wannan cinya da wannan cinya da haifu la ya tafi rajulu an ya'tiha ta yadda shi mijin ba zai iya saduwa da ita ba wa yakunu zalika kharijan an iradatil mar'a kuma wannan irin haɗe cinyarta da take fa ba wai ta ne akan nufinta ba a'a ta ne akan abin ya fi karfinta ita ma kawai sai dai ta ga da zarar mijin ya zo zai sadu da ita sai dai ta ga ta haɗe cinyoyinta ita da kanta ta yi ta yi ta buɗe cinyoyin sai ta kasa abin ya fi ƙarfinta hatta inna ahada shababin lazi usibat zawjatuhu bi hadha nau'i min sihiri malam yake har an samu wani saurayi wanda matar shi ta kamu da irin wannan nau'i na asiri kana yu'atibu sai ta zarginta ya ta mata faɗa cewa ko dai iskanci ne ko ba ta son shi ne ko ba ta yarda da shi ne fata kudu lahu sai ka ce da shi ina ba kharijin an iradati wannan abu da ke faruwa fa ba da nufi na bane bal qalat lahu kai har wata na take da shi ba asiri julayya qaidan min hadidin ka sanya karfe a tsakanin kafafuwa na ya gilma kamar yadda ake wa dan shayi dan kaciya dan kaciya a kasar Hausa in dare yayi sai a sa wani kara ko ice sai ya gilma tsakanin gwiwoyin shi haka a daure a nan a daure nan yadda ko ya sun haɗe kafafuwan ba zai iya ba to sai ta ce ya samu karfe ya jitta tsakanin ta guda biyu qabla bad'il amaliya kafin ya fara saduwa da ita likai la taltafiqa bi ba'dha likai la ko likai la bi ta yadda ba za ta iya haɗe cinyoyin nata ba wa fi'lan sana'a zalika aikace ko sai ya aikata haka walakin al'amaliyata lam tanjah sai dai saduwar ma bata yiwu ba gaba daya fa asharat alaihi zawjatuhu sai ita matar ta mishi shawara ta bashi shawara sai mai nuni bi an yi utiyaha hukumatan muhaddira cewa yi mata allura wadda za ta bugar da ita allura da za ta gusan mata da hankali inda ma yuridu an yi atiyaha cewa duk sanda yake son saduwa da ita yi mata allurar da za ta zama unconscious ta zan ta fita daga hayyacinta wa najhatil amaliyatu fi hadhihi al-marra a irin wannan halin tunda yi mata allura ta fita daga hankalinta to ya samu damar saduwa da ita walakinnaha min janibin wahidin faqat sai dai jin daɗin ya faru ne ta ɓangare ɗaya kaɗai shi kaɗai ya ji daɗin ita fa tun da ba ta cikin hayyacinta ba ta ma san abin da ake ba to kaga shi kanshi ba zai ji daɗin sosai ba tun da ita ɗin nan sai ta ji daɗi za ta sa shi ya ƙara jin daɗi fiye da yadda in shi kaɗai ne to kun ji wannan shi ne rabbul man'i saniyan na biyu rabbul taballudi akwai rabbul taballud menene rabbul taballud malam yace huwa an Markazal jinniyu almuwakkalu bisihiri wannan kalmar sai ku gyara aljinniyu ya zam aljinniyu yace inji ne ya kuskure huwa an yatamarkaza aljinniyu almuwakkalu bisihiri a zai zama aljinniyu aljinniyu to wannan ya ara din za ta zama jinniyu shi aljanin da aka wakilta shi da harkar sihiri din zai je ya kafa daba ne fi markazin ihsasi a ɓangaren da ke tado da sha'awar ta fi muhil mar'a da ainihin nakar ita matar fa'iza arada zaujuha idan mijinta ya nufin an ya atiyaha da zarar mijinta ya hare ta yana son ya sadu da ita afqada hal jinniyul ihsasa sai shi wannan aljanin da izinin Allah sai ya ainihin wato ɗauke mata jin sha'awa ɗin. waɗannan abubuwan duk da muke so jama'a su gina su akan cewa da izinin Allah duk abin ka ɗauka wa mahun da barre na bihi min ahadin illa bi iznillahi da zaran mijin ya zo zai sadu da ita sai shi aljamin ya daƙile ɓangaren da sha'awar ta ke tasowa shi kenan sai ya zama ba saduwar ta bari mijinta na yi da ita amma ita ba ta jin wata sha'awa fala tash'uru bi lazza sai zan ita ba ta jin daɗi wala tastajibu li zawjiha kuma sai ya zama ba ta iya amsa wa mijinta wato ba ta iya yi mishi abubuwan da zai ƙara jin daɗi bal ta kunu amamahu mukaddaratal jasadi sai dai ta zanga ta nan a gaban shi da jikinta larab yaf'alu biha kaifa ma sha'a duk yadda yake so yayi da ita larab larab kamar tsumma haka zai rinka juya ta fala tafrizul ghadab as-sa'ida as-sa'il yace dan haka fala tafrizu al-ghudadu as-sa'il alladhi yurattibu farjal mar'a sai ya zama ita wato wannan irin maniyi da ke fitowa wanda yake jiƙa farjin mace a yayin saduwa sai zan ba zai rinka fito mata ba don sai in mace na jin sha'awa wannan ke fito mata to tunda ita ba ta jin sha'awa don haka sai mijin ya ta tura azzakarin shi cikin farjinta ta ki shiga don me domin ita wadda ake son saduwa da ita ba ta sha'awa sha'awar ta ko ke sa farjinta ya jike yadda mijin zai iya saduwa ainihin da ita dan haka karkashin haka salatu timmul amaliyatul jinsiyyati bi najahin wannan saduwa tsakanin ita da mijinta sai ya zan ba za ta tabbata ta yadda ake so ta ci nasara ta ci nasara ba jama'a kun ji wannan na biyu shi ake kira rabtu taballud wato kudurewar da za a kulla mace jikinta ya zama muballad ya zan gashi nan larab kamar an jika tsumma a cikin ruwa duk inda aka yi da ita larab larab haka salisan na uku rabtun nazifi kullewar da za a yi wa mace jini ya rinka zuba daga cikin farjinta a lokacin saduwa ka bambance tsakanin rabbin nazifi da sihirin nazifi sihirin nazifi shi muka yi a can baya za a yi wa mace asiri ne tutur farjin ta rinka zubar da jini wannan rabbin nazifi sai lokacin saduwa ne jinin zai rinka zuba lokacin da ba na saduwa ba jinin bai zuba ka bambance su قد تحدثنا عن سهر النظيف في النوع الثامن من أنواع السهر wa bayyana kaifiyata hudusihi malam yace haƙiƙa mun yi bayani a ainihin wato darasin da ya gabata game da bayani akan sihirin nazif a wajen nau'i na takwas daga cikin nau'ukan sihiri kuma mun bayyana yadda yake faruwa walakin hazan nau'u, nawu an sihirin nazif bi amrin wahid to sai dai wannan nau'in na rabtun nazif ya sha bamban da shi da sihirin nazif ta bangare guda wa huwa shine anna rabban nazif yahtassu bi awqatil jima' wannan rabtun nazifi asirin da za a yi wa mace jini ya rinka zuba din nan shi akan yi ne domin jini ya rinka zuba a lokutan jima'i wa amma sihirin nazif shi kuwa sihirin nazif fala alaƙata lahu bi zalika bai da alaƙa da jima'i shi ba sai lallai lokacin jima'i ba bal yastamirru ayyaman jinin zai ci gaba da zuba ne tsawon kwanaki kawai ina fatan an gane bambancin to waɗannan abubuwan fa yanzu ana koya maka ilimi ne so ake yanzu ana koya maka ɗinnan kana fahimta in ka je sai ka rinka nazari kana tura abin yana zama cikin kwakwalwarka in ya zauna maka a kwakwalwa har ka tsufa har mutu duk sanda aka zo da larura ba sai ka ce to ai na manto sarin bakar dina yana birnin kabi ni kuma yanzu ba shi na zo sau. to yanzu ku bari sai dai an je birnin kabi kuma an ɗauko littafin dan haka ai hakuri to ba likita bane kai mar hakim ne mar hakim ne kai dan dan ta kifan likitoci ne a madin gaya a faɗa da hausa k'a kafi gane a madin gaya jama'a mun gane wannan da kyau amma tsantsan likita shi ko akan hanya aka gamu da shi ko bacci ya tashi ko sallah ya idar ko ina aka same shi aka zo aka ce ala gafarta malam mata ce duk sanda jini duk sanda mijinta ya zo zai sadu da ita sai ainihin wato eh, jini ya rinka fitowa daga farjin to karka ce ta wannan sai mun je mun yi nazari me za ka yi nazari bayan an koya maka ya rage tun da haka ne sai dai a same ta don a mata tambayoyi a tabbatar da abin fa'idar da ke faruwa shine in miji ya zo kawo rahoton wani lokacin ba zai iya ba da labari kamar yadda ita matar za ta iya ba da labari ba don haka ake son ko ya zo ya ga maka matar shi na fama da kaza in so samu ne a zauna ga ka ga shi ga ita ta faɗi abubuwan kai kuma ka iya mata tambayoyi waɗannan tambayoyin su ne za su taimake ka kai wa abin kyakkyawar fahimta don ka ba da abin da ya kamata a daidai in ba haka ba ƙarshenta sai ya zo ya kawo maka larura a sihiri sihiru tafrik kai kuma sai ka fahimci abin sihiru ta'til zawaj ne sai a ce an shekara yau ana magani ba a samu sauki ba amma a zo a zaunar da ita kaza da kaza da kaza da kaza shi ke damunta sai kai kuma ka gabatar mata da tambayoyi to daga nan sai ka fitar da kyakkyawan sakamako na cewa to cuta kaza ce to magani kaza ne zama mun gane wannan da kyau malam yace wa rabbun nazifi huwa idza arada ar-rajulu an ya'tiya zawjatahu sababa shaytanu laha nazifan shadidan shi rabbin nazifi din shi yana faruwa ne yayin da namiji ya so ya sadu da matar shi sai shaytani ya sabbaba mata jini mai yawa istihabatan gashi malam yace istihara kenan gashi a ƙasa yake wal istihabatu ita istihaba din nan anan rakabatun min rakabati shaytani wani hauri ne daga cikin haure-hauren da shaitan yake wa mace a cikin jijiyar mahaifarta kama sabata inda tirmizi kamar yadda hadisi ya tabbata a cikin sunan tirmizi a lamba hadisi na ɗari ɗaya da ashirin da takwas wa ghairihi da kuma wani littafin mun karanta wannan hadisin a baya to yace fala ya tamakkanu rajul min ityaniha don haka sai ya zama miji ya kasa saduwa da matar shi nan ba ana nufin ya kasa saduwa da ita a'a in wai mijin yana jiran sai ran da jinin ya ɗauke mata ya sadu da ita to duk san ya zo zai sadu da ita sai ga jini kaga sai kasa saduwa da ita kenan tsawon lokaci inda san hukuncin ba hatta qala li ahadur rijali wa kana jundiyan fil jaishi har sai da wani daga cikin Magaji wanda ya kasance soja ne yana ainihin can barikinsu na sojoji sai da ya ce mini idza nazala ijazatan fi ahlihi idan ya zo hutu ila ahlihi in ya zo hutu wurin iyalan shi bi mujarradi wusulihi ila albayti yanzilu ala almar'ati damun da zaran ya iso cikin gida sai jini ya fara zuwa matar shi wa yastamirru muddatal ijazati khamsata ayyamin aw aksar aw aqalla wannan jini kuma sai ya ci gaba tsawon hutun da mijin zai yi a gida sai ainihin jinin nan ya tasbo mata kwana biyar ne sama da kwana biyar ne kasa da kwana biyar ne fa idza raja ila amalihi da zaran mai gidan mijin ya koma wurin aikin shi fil shi a can barikin sojoji la ya a shi kenan jinin kuma ba zai zo mata ba bal yanqati uddamu mubasharatan bi mujarrad khurujihi min al bayt da zaran mijin ya fita daga ainihin gidan shi kenan sai jinin ya dauke wa haka ba da'iman haka abin yake dinin da'ima duk wani harjaji na soja aljani zai jin tsoron shi domin harjajin soja da barazanar shi da wani bakin tabaran shi da bindigar shi da gurnetin shi ikin sai yana ganin aljanin to bai ganin shi don haka duk wannan barazana ta shi kaga gashi aljani ne yana wahalar da shi ya dagula mishi rayuwa yanzu don Allah abin da ya dagula wa soja rayuwa aka ce ga wanda zai iya maganin harkar nan da izinin Allah ya kamata a wulakantar da wannan darajar shi ta gaza kai soja to ka gani shi yasa malamai sai ku tashi ku nemo wa kanku yanci in haka ba kuma kun bari sai su ta wulakanta ku ka ga ku dan bada aljani a kawo kwandala biyu a baka a ce wai sadaka ce sadaka ba ta kadan wai ce sadaka ba ta kadan a ina a wani hadisi ka karanta an ce sadaka ba ta kadan sadaka tana kadan mana sadaka tana kadan kuma wa ce maka sadaka ka bashi aiki ya maka ko ko shi malami an ce maka malami an yi shi a ina ka karanta aka ce malami na cin sadaka babu inda aka ce a qur'ani ko hadisi fa malami ba Allah bai ce a ba malami sadaka cewa ya inna masadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina alaiha ya lissafa nau'i takwas in malami ya shiga ɗayan nau'in nan takwas ya shiga ne ba don shi malam bane ya shiga don shi faƙiri ne ko miskini ne ko yana aikinta ko wani dalili makamancin haka amma ba dan malam an ba haka ba wani malamin miloniya ne in haka ce zakka malami ake ba shi kenan wannan ita ce fahimtar da ta hau mutane a ƙasashen mu zakka sadaka menene malami ake ba sai ya zan malamin nan ya taskance kuɗi da su miliyoyi amma kuma ana ta bashi sadaka yana karbi ana ta bashi sadaka yana karbi ba za ku taba ganin shi ya fito da sadaka ko zakka ya bayar ba me yasa saboda aqidan mutane ta shiga cewa shi malami kawai shi ke cin sadaka da zakka a'a malami zai ci sadaka ba da sunan malanta ba da sunan ne shi fakiri ne ko miskini ko ɗaya daga cikin waɗanda Allah ya halattawa amma in malami na da kuɗi malami ya zo ya fitar da zakka ko sadaka ku je ku karanta hadisi manzo Allah ku gani manzo Allah yana bayar da ainihin sadaka yana ainihin bayar da zakka Zama musulmi mun gane wannan da kyau ku Allah ya shirya da mu malam yace rabi'an na hudu Lin insidad sai kuma rabti wanda za a yi wa mace asiri domin farjin ta toshe mijin ya kasa saduwa da ita wa huwa idza arada ar-rajulu an ya'tiya zawjatahu wajada saddan mani'an amamahu min al-lahm wannan ko yana faruwa ne idan miji ya zo zai sadu da matar shi sai ya samu wani nama ya toshe tsakanin farjin nata a gaban shi kawai da ya zo zai saka al'azakar nashi cikin farjin sai ga wani nama ya taso ya toshe farjin la yastati'u an yaqtariqahu ba zai iya tsaga wannan nama ya kutsa da azzakarin shi ba dan haka falatan jiho amaliyatul liqa'il jinsi wannan saduwa ta tsakanin miji da mata ba za ta yi ba kai wata ma al'amarin yakan kai matuƙa yadda mijin ya zo zai sadu da ita kawai sai ga farjin ya shafe gaba ɗaya ma babu surar farji a wurin shi kai ya ga wani shararren dakali a gaban shi to ta ina zai abin nan mun gane wannan da kyau ko khamisan na biyar rabtu tagwir akwai kuma rabtu tagwir shine asirin da za a yi wa mace sai ta ya buɗe kwararraf namiji sai ya ji ta kawai kamar ma gaba ɗaya wata tsohuwa ce je auro wa huwa an ya tazawwaja rajulu bintan dikran shine namiji ya je ya auro yarinya budurwa fa idza arada an ya'tiyaha da ya yi nufin zai sadu da ita ya da haka sayyidu tamaman sai ya same ta kamar cikakkiyar bazawara hatta ya shukka fi amriha har ya zai fara shakka game da al'amarinta shin yar iska ce dama ya aura kafin ya aure ta tana gantali ko kuwa bazawara ce dama aka yi mishi ainihin burin burin kanka da borin cuta aka hada shi da ita Zama mun gane walakin na inda ma tu'alaju sai dai da zaran an yi mata magani wa yabtul sihiru wannan sihiri ya warware ya ɓaci ya udu bisha'ul bakarati kama kana wannan rufi na budurci sai koma kamar yadda yake jama'a mun gane wannan da kyau ko Allah maɗaukacin sarki ya taimake ni. jama'ar musulmi kun ji waɗannan su ne larurorin da ke hana ɗa namiji ya sadu da mace ko larurorin da ke hana ɗaya mace ta iya yadda da mijinta dangane da ɓangaren harkar aljani kenan ko asiri za a zo akwai mas'alar ta ɗabi'a akwai wanda yake a ɗabi'ance ne kawai ta aure shi ne akan ba ta son shi don haka in ta zo sai ta iya da shi ko kuma ya aure ta ne yarinya ce yar karama wadda ba za ta iya ɗaukar namiji ba to waɗannan ba mu zo kan wannan karatun ba amma yanzu ana magana larurar da ke sa mace ta iya da mijinta saboda sihiri ko aljani larurar da ke sa namiji ya kasa eh, saduwa da matar shi saboda sihiri ko aljani iyakar wannan karatun shi ake magana don haka maganin da za a zo a faɗa yanzu na maganin waɗannan larurorin ne amma larurar da ta zama ta ɗabi'a ce fa mutuwa azzakari ke ta ɗabi'a to za a zo a yi maganar wannan a gaba insha Allah don haka malam ya ce wa alaikum salam rabtu taballud eh kamar yaya in ya zo saduwa da matar kamar yaya misali shi namiji matuƙa har azzakarin shi ta miƙe ai bukata ta biya in ku har azzakarin ta miƙe to sha'awa za ta zo mishi to siffar nashi rikicin inda yake zuwa shine za a zo a samu inda sur'atul qazf yake amma a ce da azzakarin shi ta miƙe kuma ya ji sha'awa ta kasa in har sha'awa ta koma to azzakarin ma zai koma shine muka yi a baya don haka taballud ba zai iya samun namiji ba a ce gashi yana saduwar da ita amma babu sha'awa a'a to wannan kuma sai dai a zo kashi na gaba shine inda ba a zo a same shi a ba'aful jinsi wannan sai zan na ɗabi'a kenan amma in dai na aljani ne har aljanin ya ba zakarin a miƙe shi kuma namijin ya saka a cikin farjin bai kashe mishi jiki ba yadda a zakarin za ta kwanta to shi kenan babu matsala kenan in ku aka ga matsala ta biyo baya to ba'asi ne na jinsi wato rauni ne na na ɗabi'a kawai to malam zai zo za ka ji kuma yadda wannan yake na'am eh shine muka ce za a zo a yi magana wannan shine inda zai magana akan a ainihin abba aful jinsi zai zo magana akan sur'atul qamfi duk zaka ji a karkashin wannan zai shigo insha Allah wato shi littafin in aka bi shi a hankali sai ka ga ƙarshen littafin sai ka ga kusan ba wata larura daga cikin larurorin aljanu da sihiri da ke faruwa ɗin nan sai ka ga ko ya taɓo ta kai tsaye ko kuma ya taɓo ta koda da ishara nau'i nau'in ya rinka bin abin ɗaya ɗaya yanzu duk ma gama karatu akan wannan zai zo magana akan al'ukum rashin haihuwa me ke kawo shi zai zo magana akan al'ainu a ƙarƙashin nan ne za a yi magana kambin baka da kambin ido da maita a ƙarƙashin nan za a zo a yi wannan sannan a ƙarƙashin nan za a zo a yi magana me ke tsakanin kambin ido da kambin baka da hassada sannan me ke tsakanin kambin bakan aljanu da na mutane mutane na da kambin baka aljanu na da kambin baka mutane na da kambin ido aljanu na da kambin ido mutane na maita aljanu na maita duk yana cikin wannan littafin in muka bi a hankali zai ta karantar da mu abubuwa masu yawa Allah ya shiryar da mu shine sai malam yace li ilajin rabti iddatu turuqin hanyoyin da ake maganin irin rabt din nan wannan kullewa da ake wa namiji ko mace akwai hanyoyi da yawa amma malam zai kawo maka kaɗan daga ciki ne waɗanda guda tara ko kuma guda bakwai ko guda shida ko gwargwadon abin da ya sauƙaƙa saboda akwai waɗanda malam ya cire asalin hanyoyin ya kawo su guda goma ne a asalin littafin asarin battar to da baya malam ya cire guda ɗaya wadda za mu zo mu ishara a kanta mu nuna ta ƙararrama insha Allah kuma mu faɗi me yasa malam ya cire wannan hanya amma malam yake a tariqatul ula hanya ta farko تقرأ عليه الرقية المذكورة في أول الفصل السادس abu na farko in mutum ya zo ya ce maka zai iya saduwa da matar shi ko aka ce ga ta nan ba ta iya yarda da mijinta in ana so a tabbatar asiri ne ko aljani ko kuwa shugantaka ce ta 'yan matan zamani yaya dai sai malam ya ce sai ka fara karanta shi wannan mai larura ruqyan nan wadda aka ambata ayoyin nan da aka ambata a can fasli na shida fa idza nafaqa al-jinniyyu al-muwakkal bis tas'aluhu an makanin sihiri wa tukhriju sihira wa tubtilahu idan aljanin da aka wakilta da sihirin yayi magana sai ka tambaye shi a ina ne aka binne sihirin ka je ka fitar da sihirin sai ka bata shi duk an koyar da kai wannan a baya wa ta'murul jinniya bil min al jasadi sai ka umarci aljanin cewa ya fita daga ainihin jikin wannan mara lafiya fa idza kharaja al jinniyu batala sihiru idan aljanin nan ya fita shikenan sihirin ya ɓaci fa idza qara'ata alaihi ruqyata in ka sake karanta mishi ainihin arruqya din nan walam yantiq aljinniyu aljanun bai magana ba tastakhdimu ma'ahu turuq al-ukhra to sai ka bi kuma hanyoyi na gaba wasu hanyoyin daban waɗanda za a zo a bayyana jama'a mun gane wannan da kyau ko hanya ta farko kenan ita ce ka yi karatu in ya bayyana shi aljanin kuka tattauna ka ainihin bincike shi ka gane gaske shi ka cire asirin ka shi kenan in har haka ta faru shi kenan sai ka sake karatu ka tabbatar ya fita ka ba da matakan nan duk da aka ce matakin ruwan wanka ne da makamantansu duk dai matakan nan da aka ce sai ka ɗaukar wa mutum ɗaya bayan ɗaya duk in aka zan matakin farko da yi ba sai malam ya ce a farikatu saniya hanya ta biyu waɗannan bayanan da nake kamar yadda na yau a baya kada wani ya ji abin nan a kaset ya ji banza ta faɗi shashasha na biki don haka ai ba sai ya je wurin malami ba wannan ai arha ɗuru su bari shi ma ya je ya yi wallahi harka ce wadda ke bilin da profession tana da harkar na da alaka da kwarewa kar ji kawai a kasar gashi kasar na 65 na Sarumin batar ai ga abin da ake kai ma bari ka je kai matarka kana ya aljani ya je ma ke kashi kenan kai warwas sai gari ya waye ya gama abin duk da zai da matar kuma sannan kai kuma ka farfado ya aka ya aka oho ka je kayan rikici ka shiga abin da ba harkar ka ba yasa karka ji dan kawai ɗanka karami bai da lafiya likita ya ce a je a bashi tingo a je a bashi panadol wani ma in ya kama da rashin lafiya ka ce uwar gida a bashi tingo a bashi panadol a waye na ka likita karambani kawai da zangayi yasa ka bar masu aiki su aikin su taqra'u hadhihi al-ayati iddata marratin ala ma'in wa yashrabu wa yartasilu minha marbutu iddata ayyamin fayabtulu as-sihru insha Allah ta'ala malam ya ce ka karanta waɗannan ayoyi so da dama a ruwa ka samo ruwa a kwano ko ƙwarya ko ƙoƙo ko bokiti ko roba ko baho duk ba wani sharaɗi karka je dan ka gan su yan boko ne ka ce sai an haɗa musu da ƙarya sannan za su ci sannan za a yadda don haka a ce sai an samo sabuwar ƙarya yadda ba a taɓa kifa ta ta kalli rana ba a ina ka karanta ka yi ƙarya kawai a je a samu bokiti ne roba ne baho kwano koko duk abin da ya samu sabo ko tsoho a wanke shi da ya zan mai tsarki ne a zuba ruwa sai ka kara bakinka in ka kara bakinka ka karanta shi kenan sai ka ba shi wannan mara lafiya wanda aka kulle shi bai iya saduwa da matar shi ko ba ta yadda da mijinta duk larurorin nan da muka yi na namiji da na mace duk gaba ɗaya kawai zaka iya gudanar da su a ƙarƙashin wannan su ba irin sihirorin da aka yi bane a ce sihiru tafri ga yadda za a yi sihiru ka ba a'a duk kowace daga cikin kowane nau'i daga cikin nau'ukan nan na namiji ko na mace za ka iya bin waɗannan matakan daidai ya daidai ne jama'a mun gane wannan sai ka bashi ya sha ya yi wanka tsawon kwanaki gwargwadon kwanakin da ka gani in ka ga dama ka ce musu kwana uku ko kwana biyar ko kwana bakwai gwargwadon yadda ka ga bukata malamin ce in Allah madaukakin sarki ya so asirin zai lalace waɗannan ayoyi su ne ga su kamar haka قال tun bihi جئتم in Allah إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون wannan ita ce aya ta ɗaya zuwa biyu cikin suratu Yunus ga wani tambihi zan yi jama'a me yiwa wani da ke da wannan larura in ya samu wannan kasar ɗin yana saurare ko wata da ke da wannan larura in ta samu wannan kasar ɗin tana saurare me yiwa in ta zo daidai jin ayoyin nan za ta faɗuwar wasta su ma to ina faɗin wannan ne akan in haka ta faru ku dangin wannan mata ko dangin wannan mutum kar ku ruɗe sai ku je ku nemo malamin da ya iya harkar nan sai zai kula da shi ma'ana yanzu ayoyin nan da nake karantawa bi mujarrad me yiwa shi yana da larura sai ce ah, na ji an ce kun yi bayanin kaza kaza wata irin larura mai yiwa kamar mata tana da shi da Allah ina ta din nan ba 65 na Sarmul Batar ana ɗaukowa aka je aka sa da shi da uwar gida suna cikin saurari sai ga ta miƙe tana hargaji haka kamar taya ta yi faci to in aka samu haka kar a ruɗe bimujarrad sauraren ta ga wannan kira'ar tana iya sa ta faɗi wannan muna faɗi ne kan da garki in haka ta faru kakka ruɗe kai mai gida sai ka samu a ɗan rike ta sai ka je ka nemo malamin da zai kula da ita wa auhayna ila musa an alqi asaka fa idha hiya talqafu ma ya'fikun ووقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون سورة الأعراف آية تقريبا إيه شابقي زوا تقريبا أشرين دبيو فيكما إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى سورة طه آية 69 waɗannan ayoyin sai ka samu ruwa sai ka kara bakinka hucin karatun da zai rinka fitowa da bakinka ya rinka sauka a kan ruwan in ka gama sai ka ba shi ya sha ya je ya wanka gobe a sake mishi haka jibi ba a sake mishi haka babu laifi a yini in ka ga bukata ta kai ka haɗa mai so uku yayi da safe yayi da rana yayi da daddare kun ga wannan harkar tana bukata ashe a samu wani wanda zai zauna ya rinka taimaka mara lafiyar nan haka Zama mun gane wannan da kyau ko to in aka samu haka in insha Allah kenan. abin da ya yasa nake wannan bayanin wannan matsalar ta fi karfin ai mata tsumbure yanzu a bayan kwana bakwai a zo a nemi malamin a rasa inda yake a je a tafi kuma ta daga tazarar da aka yi na farkon nan kafin a sake haɗa mishi ruwan wankan na biyu wannan aljanin ko aljanin sai ta bashi wahalar da bai taɓa sha ba a baya. saboda kamar an ɗan zunguro ta ne kamar zuma ne ka je gidan zuma sai zan ba ka je da cikakken shiri ba sai ka ɗan fara busa musu hayaƙi hayaƙinka na ƙarewa sai ka tafi duk wanda ya zo wucewa wannan wurin ran nan ba zai wuce lafiya ba jama'a mun gane to abin da muke cewa shine wannan matsalar kullum muna faɗi matsalar nan jama'an musulmi ta fi ƙarfin musulmi su zauna a batta kara zube sai dai a taho neman wannan malami a ce bayi nan a taho wannan ya ce bai da lokaci a zo wurin wannan ya ce marasa lafiya sun yi mishi yawa to duk waɗannan harkokin suna buƙatar da lallai kan a samu zaunannun mutane da za su zauna su rinka taimakawa al'umman musulmi su kuma al'umman musulmi su ɗauka waɗannan mutane ba su da bambanci da likitoci don haka a tsaya a yi juye ban ta, kai malami nawa za a baka a baka kaza ka tsaya ka taimaka in ba haka ba ka watsar da harkar su ka tafi neman inda za ka kare mutuncinka ran da ka samu dama shi kenan ran da baka samu dama ba kuma shi ma aljini ya samu dama ya more su kenan jama'a mun gane wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki ya shigar da mu wajen ta'awuzi ta'awuzi babu laifi kamar da malaman tajwidi suka ce in ka zo zaka fara karatun alqur'ani daga tsakiya zaka yi ta'awuzi amma muna gaya wa musulmi tsantsar gaskiya cewa ta'awuzi na ƙira'a daga annabi sallallahu alaihi wa sallama shine a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafsihi wa nafsihi wannan shi tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ka karanta littafin sunan Tirmidhi da sunan Abi Dawud hadisi ne sahihi daga sahabi Abu Sa'id al-Khudri amma a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya zo a cikin hadisin Muslim amma annabi ya koyar ne a wajen neman tsari na yau da kullum amma wajen ƙira'a to abin da ya tabbata daga annabi kenan don haka ba za ka ɗaga kai ka waiwayi abubuwan da malamai suka faɗi cewa za a iya a'udhu billahi minash shaitanir rajim ka ci gaba da karatu wannan bai tabbata daga annabi karanta littafin tamamul minna fi ta'liqi ala fiqh sunna amma cewa ai mai karatu kaza kun taɓa jin wani a duniya a'a an taɓa ji mana ga manzon Allah na yi za ka ce ba a taɓa jin wani a duniya ba haƙorin manzon Allah kwaya ɗaya duk masu kira a duniya manzon Allah bai fi su wai sai a zo ana barazana a ce kai to kai tsaya tukuna mun ji kai ka taba jin wani mai karatu a duniya sai a ce an ji mana ga manzon Allah an ji yana yi kai ka ji da ka ne sai a ce kai ka ji da kunnan ka manzon Allah na karatun Qur'ani ne ba riwaya ka karanta ba mu ma riwaya ce annabi yake yi jama'a mun gane wannan da kyau ko